Apatridi cewa da rashin mallakar takardun zama ɗan ƙasa wata matsala ce a shari'ance sannan kuma matsala ce a siyasance da ke da sakamako a kan zamantakewa saboda yana iya shafar maganar tsaro. Dangance da abin da ya shafi maganar kare haƙƙin ɗan adam abu ne mai matuƙar wahala kare haƙƙin wanda bai da takardar zama ɗan ƙasa saboda bai da haƙƙi tunda idan mutum yana son a kare haƙƙin sa to sai ya mallaki 'yanci kafin neman 'yancin kamar yadda wani masanin shari'a na ƙasar Amurka yake faɗa. Ya ce takardar zama ɗan ƙasa wani 'yanci ne da ke baiwa mutum damar samun 'yanci. Don haka wanda bai mallaki takardar ba to bai da 'yanci kuma bai iya kwato 'yancinsa da kuma samun kariya. Akwai ƙungiyoyi kamar HCR da ke kare haƙƙin waɗannan mutane, amma sai dai kariya ce da ba ta kai ta kawo ba, kuma da zaran sauran mutanen sun kasance ba su da takardun zama ɗan ƙasa to cikas ne a gare su wajen samun 'yanci kamar kowa a cikin ƙasashen da suke. A Nijar akwai irin waɗannan mutane, amma babu takamaiman alƙaluman ƙididdigar da ke ƙayyade yawan mutanen da abin ya shafa. Kun san ƙasashen suna cuɗayya su na faɗin iyakoki, kenan mutanen da ke rayuwa a iyakokin ƙasashen suna iya tsunduma a cikin irin wannan matsala. Sannan domin kawo ƙarshen matsalar ina ganin abu na farko da ya kamata a yi shine a ƙara ƙarfafa inganta fannin ma'aikatu da ke bayar da waɗannan takardu na zama ɗan ƙasa kuma muna fatan za a kawo ƙarshen matsalar gabaki ɗaya na rashin takardun zama ɗan ƙasa ga jama'a que d'ici 2024, on ne parlera plus de l'apatridie.